Da misalin karfe rabi na maraice ibtilayin gobara ya afku a unguwar Rijiyar Gabas da ke cikin Gusau. Gobarar dai ta tashi ne a gidan tsohon manajan daraktan gidan rediyon gwamnatin jihar Zamfara Alhaji Nuhu Salihu Anka. Gobarar ta ci gaba da ci mutanen unguwar kuwa sun ci gaba da agajin ruwa sai ƙara tashi take. jim kaɗan sai ga 'yan kwana-kwana inda su ma suka yi iyakacin ƙoƙarinsu amma duk da hakan wutar ta lashe komai babu abin da aka tsira da shi bayan da liberty tv da rediyo suka tuntuɓi mai gidan domin jin yadda lamarin ya faru tara ce da kuma wata jarabawa da allah ya aiko mana allah kaɗai san sababi amma dai abin da muka yi kyauta da shi ne kamar wutar lantarki da aka kawo wannan lokaci wasu cikin mazauna unguwar sun yi ƙarin bayani game da yadda wutar ta tashi muka yi Allah muka je masallaci mun irin da sallah an yi raka'a ta uku liman ya sallame sallah kenan kawai sai muka an ce wuta wuta sai muka taso muka rugo da gudu ko da muka gudu wuta gaskiya ta yi karfi sosai shidda da ina zabi haka to na ina nan ina arwallah sai ni ga ita mata gidan ta tana kuwa bude ne gaskiya mu a wannan yanayi dai lamarin tashin gobarar sassan jihar sai karuwa yake karshen rahoton kenan Farida Abdullahi labaran Libati Gusau